باب فرائض الوضوء باب فرنا الولاء وسننه بسنن وفضائله بالمستحبات فأما فرائض الوضوء فكواكب أما فرنا الولاء فقيني أن يسئل دخل وجهي niyya lokacin da mutum yake wanke fuska shi yake abin nan wato lokacin zamanin da yake wanke fuska kasa da shi fa ya ta'ayyanu anna inda eh, inda na zarfin da zaba wato kenan shine nufi kasa shi wato abinda an niyya nufin yin abu to zan wato kai bukatan kana yi shi a kai da niyya kenan ba wai sai kai addu'a na yi niyya alwala ba ba sai ka ga muna ba kai shi kasan kana yi shi a kai da niyya kun gane sannan wankin fuskar kansa shi kuma farilla nan na daina makaruhi ne zura ta dai wa ghasl yadayn ila al-masiqain haka nan wankewa hannaye tun daga yad hannu har zuwa abin da kusurwa hannu guda biyu su ake masiqain wa ghasl jami'a da shafar dukan kai wato shafar kai amma abin nan sai da maliki ya duk sai an haɗa abin nan fata kai wato da gashi wanda ya wasa ko haɗi a kashi wal fauru haka ne mutum ya fara kada shi yanke sai ya gama shine fauru ba gaugawa kai bicin bicin ba wagafin lorgulai ne da kafin wankewar tsawahu zuwa gaida na sawu wal fauru in mutum ya fara ba zai zama ba zai yanke ba sai ya zama shi ne farko in wanda ne ake nufi da a ba yi da sauri a sauri ba in ka fara ba za ka sa wani aiki ba sai ka gama nake shi ne ne ya ni ka fahimta daga cewa da gaggautawa a a ba shi ba shi an malaka ba ba in ka fara ba za ka bari ba sai ka gama ba ka yi hujjib da ce dace har abin nan ba ka gane wata biyu sannan da yawa duk abin da ake wankewa kai kafin ɗanye shi domin wanki gafin zuba ruwa sai ba a ce mai ba su sai an sai an murza kun gane ku wa hadi wato madannan bakwai lakin yaji wa la ta fi bakwai su amma yana waje ba ga wancan fuskar ka an ta kammala sha'ara ne da ka tsaye zai gashi je mun ya ta in ka na sha'arin da yau a jiran ya mai sauki ne wal haru da ta rasa ta kuma kwaddar mai sauki ne wanda ba mai tsanani ba ba mai kauri ba idan fatar jiki tana bayyana karkashin ta wato wanda ke gerin sa bai hana a ga gashin jikinsa to shi sai ya murza ya jira da kada ya jike da ruwa shi ne ma na tsaftacewa amma ina da kauri in ka fi har iya kashi shi kenan kun gane amma ga wanka sai an lance eh, shi ne bambanci san abin nan ba ta taba ba in dai ba su ta in bai taba ba ai ta ga abin nan ta bar lin ta bar lin da abin nan ba yana ciki ma karanta shi amma in bai karanta shi yi ne ban ba wajibi da farilla ba ya da bambanci sai dai abin nan sai da alaika in ya zan gashin gemu mai kauri ne to bai ya waje ba gare ka karɓar tsaye da ma yi wani kasa kadi da wasu yi ba ya waje ba gare ka wata da yake yi ba alaika sun zafin ya zaka yana waje ba da haɗu wa hannunka an ta kalli da ta da ta alal mashi ka tsaye wato abin ya tsunka duka da mashurin magana Allah zai raja ilaihi bi ma'am qasir wato kenan sai ga kawa shine wajibi amma ga hannaye wajibi ne mutum ya zai ko ina ke rubuta duniya